barkan mu da warhaka barkan mu da sake saduwa a wannan yini da goma sha ɗaya daga cikin dukkan kwatar ramadan mai albarka da shekarar dubu da dubu da arba'in da bakwai bayan jira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makar zuwa Madina da daidai da ashirin da takwas da watan biyu na shekarar dubu biyu da ashirin da shida ta mai nadiya a wannan masallacin mai albarka a da da duka wannan da ke kuma da ana karatu cikin suratul suratul Rahman da muka kwana a kan a karatun mu da ya gabata na ji a yadda ya baya yau mai yana da ya ashirin da hudu wacce aka karanta wani ya zai zanen da wasu ayyukan da ke da ita Allah na ce a cikin ta wani ƙulli da warin mun sha'a da zai masu gare su yake mana Allah shi ke mallaka kuma su ke gudanarwa yake gudanar da Allah jawa gari aljawar da bai da Najeriya. asalin kalmar jariya na ismin fa'ari najara ya daidai jara ya daidai shi ne gudanar to da haka daga nan sai aka samu jirgin ruwa jarida saboda tana tafiya shi ne Allah ke faɗi a wala wala da wani jiragen ruwa waɗanda aka tsara Allah shi ya yi kimsa wa ɗan adam ilimin yadda za su tsari jirgin ruwa kuma Allah shi ke gudanar da jirgin ruwa idan suna tsarwa Allah ya ce na shi a wata ayar a sura Allah ya ce wa min ayatin yana da cin ayoyin Allah da abin da ke nuna Allah da kuma sai kare shi ta ce abota ma waɗannan jirage da ke tafiya sama ruwa Allah ya ce kalla kai ka ce ruwa su ne wannan ruwa su saboda da jirgin ruwa an kera yana ɗauke da kaya masu yawa masu nauyin gaske kuma an kera su kamar wani ƙarashin daidai a kai da ke kawai da su ba su sai Allah ce suna mutane Wannan suna gudana da tafiye-tafiyen mutane mutane su shiga hakanan kayan su na amfani da mutunci da kowasu daga ƙasa zuwa daga ƙasa zuwa ƙasa masu nisa hakanan ma daga lafiya zuwa lafiya ana sufuri waɗannan jami'o kusan babu wannan ko wani kayan sufuri wanda yake sintiri da manya-manyan kayan masu yawa wanda ruwan kayan nauyi za ka samu cikin jiragen da ake so a ake cikin ake sama da su. Za ka wani makarwar ni'ima ba ce da Allah ya ce adam Allah ya kula mutuwa ga wannan ni'ima ta musamman ni'imar jiragen ruwa da ke gudana sama ruwa Allah ya ce kanta kamar al'ummi da ya kai kashe zuwa alamun alamun mutane. Haka nan, hannun da zuwa saboda bayyana da suke

Allah ya ce kullum wanda ne kowa da wata ke samun ya ta hali kuma ta yi kyau da kasa wadda da an mutum ta bai gaba da bautar da ya ko kusa kusa ba da wata bayan da ya ce wani a ga wata da ka duk wani abu ke ba shi mutane da zaɓin ne da gobe ne da tudu da kome ruwa mun kwarari kwarari ba abin da ba zai kare ko wanda zai kare ko wanda ya kare da Allah ya yi ba da da na zuwa ne sannan kuma da wasu mata ba lokacin har ka kai ko musu ko na musu ko na التي كل من عليها فان يبقى wanda zai wanzu shi ne fuskar ubangijin da ma'abucin girma da karanci karanci da kyauta da abin da yake girki a karanci to da ta Allah ta ana mai girma shi kowa mala'ikun kuma sama kuma za su ƙare kowa sai ya ƙare wannan ƙare da wani ce iblis Ya ke Allah ta yi ba ta wani da zama da ya ce ka ala in jirni ila yi ya ce ka wanzan da ni zuwa ganin da za a kan ma kaga kowa ne mutu ta fara da za a yi kai ranar da za a yi kai ba ranar da a yi wani ba mutuwa kaga da ya nemi Allah ta ala ya wanzan da shi hannuwa ranar da za a mutane mai ya ne ma Allah ya da shi ne zaman ba ba yana nan a rayuwa har zuwa nan a tsada da kuma ranar da a ranar kuwa zai yi Allah. kowa da ya kan da shi da kwanar yau ne

da shi da abubuwa wanda suka rayuwa gaba daya kun ban da kai sai gaba ɗaya ba mai rayuwa da yau kai sai ne kala shi kai ba abu mai ibadi kai ba ba wa nan su bayi na mutu da ce musu mutu shi ke nan daga nan sai zama Allah da Allah shi kai kuma kowa kuma kuma ya ƙara wannan shi ne wani buƙawar tsoron bulbatul da lalata cikin ne daga cikin naimomin ubangiji ya kuma da adano kuke misantawa ba ba misantawa da cikin da, Allah da kama da, da, a da. يسأله من في السماوات ya كل يوم هو في شأن فبأي Allah ya ce ya kalbu mafi samawa duk wanda ke sama wanda ke sama ya zama lafiya يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن هو الذي يرد في شأن ينزل تسلم حي بلا تسلم يا أبو عيسى لك من الجوال يشوف لك من الجوال يعد الدوام يسلم الدوام يرأي الدوام يفتح الدوام كل يوم هو في شأن لكم الشتاء ليس إلا الوقت فإن الله سبحانه وتعالى سيئة وجعل الله ba da wani suke roƙon biya mu bukata ya tashi kuma wannan roƙon da ake yawan masu roƙon sa Allah ne ya ce abu daidai ya da ya yana cikin ya yau da kuɗe wancan ba ya kuɗe ko yana damuwa komai yawan abu amma wannan ya wannan ya mutu wannan ya mutu ne din yana cikin fara'a har yanzu ba ne ga din yana ba cikin limana har yanzu ba ne cikin jagora da nuna damuwa in bai iya gaya ba sai dai nuna wasu abin da kan lokacin da shi ba da shi kuma shi ko Allah ta ala shi so yake ga roƙe shi shi yasa ke ce Allah shi Allah yana so a roƙe mun lokacin kima da daraja shi ko dan adam lokacin da kake roƙonsa da lokacin kima da daraja ba saboda shi Allah da yake ba da bukatar zuwa ikon ɗan adam abin da zai ba su su yi wa yana da bukatar na da kuma shi Allah ta Allah ta wa shi ya fa adam ba da ya yi ba ya ganin mutane sun wani wani karamci ya wani ya iya bayar kuma ga shi amma bai iya wanda wannan biyu sai wannan Allah ya a zagarsa dama ya sabbanta da ya da sufofinsa al-kiram ta ala da wannan wannan wannan ya wannan ce wannan shi wannan shigo wancan shigo ina san ina san ina san kai kai kai ta masa da amma da da da da da kawai ba a a ko ina kuma ba mutane da dabbobi da kwanan da ma'aikata kowane da ruwa ala kowane da yawa.

Allah ya ce na furo Allah ya ba fara shi ne kamar ke banta daga komai shi ne fara. Ya Allah ya ce cewa zai fi da komai ya dawo da kan. Na furo da su za mu dawo da kan da yi ne ya kuma nauyi. A sanarwar gudanar su ne mutane wasu malamai sun an sa musu masu nauyi an kira su masu nauyi saboda nauyin al'amuran da suka su kaga su aka zama al'amuran su aka zama al'amuran su tile kaga wannan nauyi da wasu gari saboda wannan nauyi da suke da shi wannan nauyi da haukan su nauyi na shari'a wasu masu gaskiya an kira su sadala ne saboda nauyin da zai suka ɗauka tana da zalambai masu nauyi suke aikata ayyuka da ke jawo zalambai da suke ɗauke da nauyi na zai karko ne cike da zai zama kyau da da suka sanya musu a tsakalani amma dai maksudi tsakalani ana dafa mutane da aljanu Allah ta tana faruwa na ku zamu dawo da kun Allah ba na harbin Allah ta ala zai ɗauki wani ake yawa ba wani ake yi da suna galibi ana amfani da kalmar kai ba abin da mutum ya shagaltu da shi sai ka ce ba a yi kakanan saman yawa amma zan yi kokari in yi tsarraki ajiye wasu ayyuka a dawo mama saboda kiran irin na yi adam sai ma ka iya abubuwan nan guda zai ka zo ka ya ka in kana so ka yi wani aiki kana buƙatar kuma ka keɓanta kanka daga wani aiki don ka samu damar yi amma haɗa da saboda hajjazanci da na ɗan adam ba sai shi ko Allah ta ba shi wa Allah ta'ala wani aiki ne da shi haka nan Allah wani bai da shi lamarin wani ko lamarin wasu bai da shi lamarin wani ko lamarin wasu to da nan Allah ta faru ba ina nufin wai gaba daya sai ya bar wani ayyuka ne sannan ya iya duba da yana da kan kullum ne cewa wasa Allah sai wata kowa na lafiya ba wa da yi da ke kamar da ya wuce wannan jima na hannun ko kuma yin sa a rafi na kaga wannan malamai su ke wa nan kula da ya fi taiwa ga tsoron allah gyara a kuma da rana shi ne sana furo gula kuma ayyukan tsakala da ayyukan na ya fi kuma da ne da ne da hannun da wani ya kuma cewa ko da dalilin nan iya inda Allah ya canje iya wannan da suke gani ba ba iya cewa da suke bala na wanda su za ku yi cewa daga za ka Allah in kun iya kuna iya wa ne sadatun an san kuma wani kuma wani idan kuna iya ba ku ku guje mana a sasannin sama ko a sasannin kasa wani sashi ko wani sashi da za ku gudu je ya ce la ta mutu nuna faɗiya da ya ƙarfi da iko kuma ƙarfi da iko za ka iya fice domin za ka fice daga kudura Allah za ka fice daga dabatar Allah za ka fice daga wurin da Allah ɗaje domin sai in kana da ƙarfin da za ka iya shirgewa ka da Allah sai kuma kana da inda za ka je wanda ba na Allah ba naka ne wanda in ka je za ka fita daga Allah kuma kai fito na rufe da shi kalli ba ku ba ɗaya ya sa Allah ce na ɗan ku zona idan kuna da bawa da ƙarfi kuma aka da kawai da ke da Allah ba mai iya kucewa da ikon Allah ba mai iya kucewa da Allah

sai a nuna malamai suka da za ta zama da sauka tagulla tagulla ta narke komai ɗaukar wuta ba a ka nan ma sai suka ce da one kai yana kama da jan da kare, jan kare haka kuma yana kama da jan fata duk waɗannan abubuwa guda biyu Allah ya kama da sama da su yadda za ta kasance ga lafiya za ta zama kamar jan kare. ya sa Allah ya ta kana wannan man ta zama to ita ce mafuran sannan kuma saboda jan kai kamar duk wannan da daga cikin abubuwan da zai faru ana da kodowa ne da yi neman ubangiji da kare kawo ya kuma da aljanna babu abu da ya shawo ko santawa cikin neman Allah kare da ne ba Allah ya da ya kuma da ba wani yin da haka za ta auku yin da rana za ta kama da aljanna amma wannan kuɗi kuma kamar shafa Allah ce to a wannan yanin la yusu an sun باب ان ادم لا تنبيه ولا تنبيه اولا ان يجب ان يتنبيه ذاتي ان يتنبيه اما باب ان لا تنبيه الا يقال هو الا يكنوا لابن وتجي لا يعمل الذي مجبور هو الا هذا كل الانسان هناك ما بقى تسياسه به هذا هو حتى تجد يسامى لانفسه وغيره ما بقى تسياسه kawai dan hikima ne kai a kama ka da kujiya da shi ba a ce da ke ta fara da sakan da mulai amma malaiku ba suna rubuta wa Allah ba ne dan an zo Allah ya samu refa cewa ga refa da a da aka rubuta rana ta za a to da ka shi ne la yusal an dambi in sun wala babu dan adam da za a tambaye shi game da zunubansa wa ba ma aljami shi ma da alade shi da wanda da bansa wato Allah ta Allah ya da ko bai bayyana wannan wani wuri Allah zai ce yana da mai saboda kiyama eh, zango zango ne wani zango da za ta mika komai ba wani zango da za ta inda za ta mika a wasu ana tambaye su da tambaye su ne za ta tambaye wanda ya shekara na

ya sa ya ce ya yi su da wani zami da yin su ba da ya ce da yi ne a ya yi su da wani da ya ce ne ya haku da ne da janu da ya jawa ba ba da ya jawa ba ba da ya jawa ana yi mala ya

da ka ba ana da muna gane ta su ana gane su da ɗan ya ce ce wannan alama Allah ne wanda shi ne da nina sanar da wanda ya da ya da ba da zuwa da shi Allah ne da nasa musu yi a cikin da za وتفقه إلا أن من الحسن كأنما أغشي القوم قطعا من الليل daga cikin alamomin da za ta fuskokin su za su yi ba a ke irin ta ce an lulli da fuskokin su ne da wani sashi da dare mai duk wani mutum misali da dare kawai domin dare bangare bangare wasu wani nufin da dare kuma yana da haske a wajen da na goma sha bakwai da na goma sha biyar a da dare da yana da Allah ya kai ta ce an lulli da ne da wani sashi da dare mai duk kuma kenan daga cikin alamomin shi ne ko sautin suna haka nan kuma kaskanci da wulakanci yana lullube fuskar shi ne da kawo dilla kaskanci da wulakanci na lullube fuskokin wannan daga cikin alamomin su akwai alamomin su da ya bayyana wanda daga nan za a gansu da sun gansu Allah ya fayi ba su da akan inda da mafi aiki za a kama mafi wannan alamu da iskai za a samu babbansu da kuma jirgin da su ba a nisa kama su ana jefa sashi wani wani mutum zai da ce da fama farfada sai a naɗe mutum da nan da ake naɗe da kuma naɗe shi da kansa ya naɗu da ƙafafuwar ya ce a ba ya ga wani kansu da tsarci Allah ya wani dai sai Allah ya ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadzibun yana daga cikin neman ubangijin ku kuke karyatawa ya ku mutane da aljan sai Allah ya ce يقول بيننا وبين هذه جهنم wannan ita ce wutar jahannama nan da masu mantan da ya a da ko ko Allah sai ga ta ta ta karya arba ne ta sanan an je a yi wa irin mijin an ba Allah shi mai yau da mijin zai ka da shi a nan da lokacin da ba za a nuna kallon kurku Allah ya ce to hadihi jahannam wannan ita ce ta jahannam na wannan masu yalle da ta kare da su kariya ne ya Allah ya ce a cikin wannan ko yanzu ba su yi na muku bayanin da ai shigiri ne da wannan da suke bari na wasu Allah ya ce ya kuku na bai na ha ana da wafi shi ne ke kawo ana da wafi ke kawo ba sai a kira da suke yi da wafi suna kai kawo tsakanin wutar jahannama da kuma hamimin hamimin shi ne sassan ruwa da sassan ruwa ake kira hamimin kalmar tun tana zuwa da ma'ana sassan ruwa ko tana zuwa da ma'ana yadda ya ce wala yi wala yi hamimun hamimin ala hamimin a abokin sannan tana zuwa da mararrun tafi ila a tsaye da kawo sannan mutum annaba da tafasashen ruwa a ne mai tsananin zafi shi ne a ne da mai tsananin abin da abin da yake tsananin ne a ne a ne wanda na ta ke a ana shayar da su daga wani marmaru ko cikin wanda ya yi mai tsananin da ya da ayyun ba ayyun a marmaro ko annan ne da ya a nan da aka yi amfani da kalma yi ne sashe shi kuma bugatar ne da ake ne da ake tani da a wani ko wanda shi ne gwamnati wannan tsarin wancan da suratul akwai kuma kalmar amina a suratul al-anbiya yuqatu alaihim bi aniyati shi kuma na aniya a wannan sura jam'i ne na ina ina on shi ne akushi ala aniyatun yana zuwa jam'i na akushi ma na akusa da akusa ana kiran su aniyati ga shi kuma wannan radiyatul wanda ya shirke sanan ƙura wanda ya imana wacce radiyatul yana cewa hanyar ƙiri kuma ba baya imanar bai ba ku alamin da aliyatul bai ce ba ku ba ku alamin da ƙiri kuma bai wannan da wani sassan babba an gane ko kuma haka nan alamin da ya malamai sun ce idan babu wutar jihannin da ya alhaki ya kai bala'i sai su ina za su samu ɗan da za su sanya yashi suna haka sai su hango ruwa sun suka hango ruwa sun su hango ruwa da yaƙi cewa ruwa tabbata ruwan ruwan nan sun samu sanya yashi ko da za su zo ruwa sai su ga ɗan ruwa ne su sashe wanda saboda tsananin zafin ba sa kuma ƙara dole sun san ku idan sun dawo kuma zafin wutar ya ƙasa su tashi dai bari dai su je ko a kowar dabara da za su ko samu ruwa ɗan halarci ko za su kuma sai su ne samu su da tsananin zafin tsananin zafin bai bari su ne sai ta wannan sun jiri da kai kawo shi ne ma ne kuna za su dinga kai kawo da tsakanin mutum yana nan ma tsananin zafin ya da kuma yin ruwan zafi da shi wanda yake makon tana tana zuwa su je can da nufin samu sanyi shi ba da dawo nan bala'i ne bala'i ta ce koma ba ya Allah ya ce fa bai ayi ana da wanne ne da ce ne imun wani ne gare ta ba ba gare ta ba ba ba da ce ne imun wani da mutum Allah ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما Allah ya ce wani wani ƙawar ƙawar rafi dan ga wanda ya yi tsoron tsayuwarsa ga ya wani wanda su ne ko maqam ana nufin gurin tsaya kamar da Allah ta'ala yake cewa wattakhadhu min maqam ibrahim هذا مقام إبراهيم قلنا أن الإبراهيم هذا مقام إبراهيم قلنا أيوة النبي أما أنا مقام ربه وأنا نفهم ورد أيوة النبي أما سوى ما تسبب أنا أنا نفهم أيوة يجي صورا أيوة تشوي من صورا gwiwarsa gaban ubangi shi ne dai kafa mazhabar haka nan mutane ala ke cewa amma wanda ya tsoron tsayuwar da shi wanda ya tsoron shi tsayuwar da zai yi gaban ubangijinsa shi ne makamar za ka Allah ga duk wanda ya tsoron tsayuwar da a gaban jin tsoron haka shi zai daga da shi jin tsoron tsayuwa kuma gini da shi ne sa a yi abin da yake shi ne wajen zuwa kai da shi ne da ya ana da sauko wai za ku kuma wajen rubin tsoro da ya ce ala ya zan lula ya da yau min amin yau ne komun naka kaga wannan da cikin abin da ya sa masu kawai nuru da ma'auni suke yi saboda ba sa tsoron ce ba sa zaton za a shi su a ubangiji yana da mutane za su tsayi da ubangiji da kai haka kake nan kaga tsoron Allah ce sa ka tsare tsoron Allah ce a ka bada mutane tsoron Allah ce sha ba ka tsoron wanda zai da za su zai ranar lahira wani wanda da ƙarƙashin tsoron Allah wani man sa ga wanda ya ji tsoron kai ba su ne sa إلا الجنة إلى الجنتين الجنة والنبي malamai sun ce malamai suka ce duk wanda ji tsoron Allah ba za a ba shi aljanna guda biyu wasu wanda ke a aljanna guda biyu ana nufin mutane da ta su aljanna aljanna da ta su aljanna ana da yin suka zama aljanna sai mu yi da ta sun ce a kowane yadda ayyuka ne zahirin abin da ta nuna liman amara amara bihi duk mutumin da ji tsoron Allah yana da aljanna guda kowane mutum guda ya ji tsoron Allah yana da aljanna guda ko ko wata fasara kowane mutum da aljanna ya ji tsoron Allah shi ma aljani na da aljanna za ka sa aljanna sani ko da aljanu da wata Allah ya Allah ce fa bi ayi ala ya rabbi ne ne ga ya kuma da ya ko kuma wannan aljanna sai guda biyu gaskiya ce Allah ya ce zawa ta da idan guda ɗaya ce ce za kuma ne za ta an gane ma'abota ko za ka ma'abota na shi ba ne shi ne rasta guda ka guda biyu suna da itatuwa itatuwa masu rasta da yawa da yawa rasta yana nuna yawan abubuwa yana nuna yawan kayan marmari wanda da kicin da ya fi yawa da suna ya fi yawan kuma ya'yan kayan marmari haka nan kuma kicin da ya fi yawa na sa ya fi da kiwa yawa da duk wannan da zai yi wanda ya sa wannan gidan nan suna da itatuwa ma'abota na yawa, don haka da wanne da kicin ne ba da لديهما عينان تجريان ولا مري مري وإلى نور da idan ruwa za ta ruwa da yawa shi ta jirya da facebook suna da idan mari da marmaro ko yana da marmaro ko wani yana da idan ruwa wanda suke gudanar da ruwa da yawa shi ne ta jirya da Allah shi ne da ya a ɗaya daga cikin neman ubangiji ya ke gare sa babu wani gare ya bihi ma Thank you. فيهما من كل فاكهة cikin ta guda biyu akwai daga cikin kayan marmari da nau'in ha abin da yake cikin wannan ya ciki kawai min tabbata daga alharini ne mai kauri alharini ka kaura shi ne za ka cikin alharini mai kauri ya kake da kan wajen inda za nan ne za a yi shi gida za ka wannan abin da za a yi sanadi da shi da alfarma ba da inuha min kaga wannan shi ma sun dace cewa aljannata suna da waɗannan abubuwa suna da shi wanda suka sabanta da wannan cikin kawai al'ari mai kawai kuma yanzu da sama da na sannan kuma daga cikin ni'imar da za a ni'imta ma abota waɗannan aljannatai da su shi ne suna da shi gidan gida da ya da alfarma tana yi sun waɗannan shan kudu sai kuma a na gaba Allah ya ce wajen aljannatai wadana shi ne abin suka tana ba zai yi gani a sunan da shi ɗan itaciya da aka ‘ya'yan itaciya su ne dana abin tsinka su ne dana dana su ilin mali ya tsinko abin tsinka ko kayan marmari ya zini yana tsinka amma nan dana ɗin ba ya fi ilin sunan abin da aka tsinka ذاك أبن كان إشهاد والله إن من الجنة إجد أبي ألا يشهد آمين فإيه آمين جسم القائم لدنا يبنو وهو جامد يذكر ذاك أبن كن حسن وصف فيك هذا ولكن السكاة ان أبو آية مرمي ورحي جسي لأنن أنا تنتشي كلام من الزيل yana iya gori yana da zaune yana ba iya gori yana da kwanci a cikin daga sun koma da baki kuke so ka kana iya hana banki shi wannan cikin da gida da dan Allah ya ba mu da haka tun janan jannatai da ne ya kaba da Allah ya ba ba ayi Allah da wanne ne da cikin neman ya ko mutane da azalu ke kare ta ba ba ne ta Allah suna yi ba su godiya na ta gaba كأنهم الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما Allah ta fi hinna kasiratu ƙarfi wani wata shida ke da ko da bakwai. An kawo ta hudu mutaki ina ala haka ne ko? a ta biyar wajen aljanna ta ne da ne sai ga ta shida shi ne mai yi Allah ce cikin su mana cikin aljanna ta akwai tsarki da su tsarki masu taɗai gani a tara ya taɗai ta ƙasirun mai taɗai shawa ƙasiratun mai taɗai shawa ƙasiratun masu taɗai shawa ba na mata wanda ganin su taƙaitacce ne wani kan aikaiwar ganin su shi ne bai kallon kowa ta yi mabarkar ba su kallon kowa ba su wani abin da ya zuke shi ya shi kallo na ba mai su ba kuma mai yi shi su kallo ba ya yi mujiya su da shi ne kuma da allah ya yi mujiya su mai dan ya yin da ba su bukatar kallon kowa shi da ba su kallon kallon sannan daga cikin siffofinsu lam ya umis hunna in sun ƙablahu na namun ɗan adam ko aljani ya taɓa kusantar waɗannan mata ba bayanin waɗannan mazaje na da ka kowace mata daga cikin ba mijinta da Allah ya ɗan ce ya aljanna ba ku wani ɗan ko aljani ya kusance wannan wannan wasu malamai suka fassara lam ya kunna ko wata maka ya kunnu ko ya tsamiti cewa ma'anar da shi ne ce da budurci ba babu wani adam da cire budurci babu ko annane ko ɗan wannan kuma babu ma wanda ya kasance biyar shi nan da wannan in kawai ya ka ga su masu tsananin kawai na wani mazajen su da inda ba abin da ya ana na biyu kuma ga su da tsarki da kamiya ta inda babu wanda ya taɓa kusantar su ba cikin mutane wala cikin aljanu Allah ya ce ayya Allah ya rabu kuma ba da wani ya da cikin neman ya kuma kuma da kuma ya kuma da kuma ya kuma ya kuma mana waɗanda ce kaɗan wanda ya ka ce ya kuti ne da mai lukulu da kuma wani jami wani jami a ban adam saboda tsananin kyansu da tsananin haskensu da tsananin shekinsu ya ka da lukulu ya suna sheki suna haske suna wakiya lukulu da wakiya duka waɗannan daga cikin su kuma waɗannan sai Allah ya ce ba zai hayya ala irin kuma tukar ba. to da wanne ne daga cikin nikon ubangiji ku ya ko mutane da ba ba ku ne sabo sallawa cikin nikon Allah ne na Allah Allah cikin zawo dan وبأي آلاء ربكما تكذبان Allah ya ce annaba wa lisan illa lisan sai kyautata wannan da sakamako in ba kyautata ba Ko wanda ya kyautata za sakamakon da shi ne kyautata saboda da ɗan malami suka ce a sai sakamako min jinsi a kamar aikin ta kamar sakamakon wanda ya nuna da aiki ya zama wurin sa wanda ya kyautata aiki ya zai kyawun wanda ya kyautata aiki ya zama kyawun sa في كبر أي يتوسل فذلك في هذا جزاء الإنسان إلا الإنسان لا قوم فضل ربك لكم ظنا الجنة وقد تم الطوبة إشارة سيدنا عمر رضي الله عنه لوقت الملائكة يغلب ذيك والناس ويولي يدعو سورة العلم قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تراه فإنه يراك أي ومحسنون ينا سمر أخي وأنت بكريم sai suka ce to da wannan suka zama cewa da ce wannan aya wannan sai da aka amsa da sifofin da za su ce mata an da aljannatai da Allah yawa waɗanda suke musulmi na sakamako a waɗanda suke musulmi da su Allah ya sa mana da cikin to wannan kenan kasa da wannan akwai abin da kai da ne kuma za mu yi insha Allah idan muka kai mu ga bambancin da wannan bisa malaman wannan al'ummar ita ce ta muqarrabina ita ce ta ashabiquna ashabiquna wanda za a ambata kuma ita ce ta ashabul yabi an gane kuma ne zuwa sunan Qur'ani da أصحاب الليل والنجم وأصحاب الورد وأصحاب الوسط kuna الوسط وأصحاب الأولى السابقة وما كده السابقون السابقون wanda za mu tashi da waɗanda ba su kai ba wanda kuma bambancin su Allah ya alhamdulillah أشهد أن لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله ya dangana malamai sun ce don mutum da kashe miliyan sai mai yakan samu aiki idan bai samu lafiyar da zai rasa ba wani ke azumin da ya yi lokacin da ya samu da rashin lafiya wani sun azumin ya sauke ne sake dawo wasu ya samu idan bai samu lafiya ba ya wuce ya koma ga Allah a ga wajibci da dawo kansa da da sana'a amma idan ya samu lafiya da baya ya samu lafiya da sana'a da yan tawa da da nan da aka kama saboda wajibci ya dawo kansa ba da ya za ka wannan mata tun da ta ta rasu in ba samu lafiya ba ta kan wasu lafiya na da kuma ga Allah ba samu lafiya ba ta ba السلام عليكم اللهم لا da zai aika sa akwai ma an ba ba ba a cewa da banza ne da wanda yake ba ba abin da ya kamata kamar yadda za ka ba mu ne don ka ba shi zarfi zuwa zuwa ga yau ka ba shi duniya don ba ka ji asma za ka da ana kuma kana su zama ta kila ban nan su ga ko ba su ne ba to ka sanar da ya ka koma da ka ce ka ci ko ka da to annabi ya ce ba matsala ka ajiye kare da kuma ya shiga ne in ya tabbata ba gane annabi ya ce ya duk wanda ya ko da wakuwa shi da ake ban jini da abuwa da nishi ba mu tsira da da ya kai kashin jirma kuma da ya ba ka kai ya da shi da ya yi ya yi